sunana jelani aliyu an haife ni a garin kaduna na tashi a garin sokoto inda na yi primary school da secondary school na samu dama kuma na ji america na koyi design da zane da kirkiro motoci da na kare ina da niyyar in dawo nigeria sai kamfanin jiran motors suka ce tsaya suka bani aiki so na yi farin ciki sosai na hamdala ga allah saboda abu ne wanda na daɗe ina son in samu wannan dama na in ƙare makaranta sannan kamfani babban kamfani irin jiran motar su ce in zo in taimaka musu wurin ƙirƙirowa da zanen motoci daban-daban na yi kirkiro na yi dizainin motoci da dama irin su pontiac g6 buick rendezvous da kuma motar da ke aiki da lantarki a wadda ake kira chevrolet volt Uh, duk cikin modocin da na kirkiro ko na zana ita ce wadda uh, na fi uh, alfahari da ita saboda mota ce wadda take aiki da lantarki mota ce wadda kuma sabon tsari ce mota ce wadda sada ta fito ta fito daban ina cikin wannan aikin ne changer motors his excellency president muhammadu buhari ya bani aiki ya ce in dawo gida in shugabanci wannan hukumar tamu ta national automotive design and development council wadda uh, aikinta shine haɓaka uh, da taimaka ma uh, ƙera motoci a cikin wannan babbar ƙasar tamu ta najeriya shugaban ƙasa ya bani wannan aiki a shekarar dubu biyu goma 2017 insha Allah shine na cewa wannan ma'aikatar tamu ta zama sanadiyar amfani da motocin da ke aiki da lantarki a najeriya ko'ina nan da shekara goma ko sha biyar ya zamanta cewa ba inda za ka shiga ba za ka ga motocin da ke aiki da lantarki ba za mu ci gaba da ba da karfin gwiwa ga duk kamfanin da ke son ya irin wayannan motoci mu kanmu yanzu haka mun fara kirkiro irin wannan mota. akwai motar da na zana wadda za ta zama nigerian vehicle ita ma za ta yi aiki da lantarki yanzu haka mun fara kokarin gani yadda za mu yi a yi developing inta ta zama mota wadda za a rika yi nan nigeria kuma ana sai da ita a farashi mai rahusa za mu ci gaba ba da kokari wurin motocin da ke aiki da lantarki sannan kuma wai ba a rika yin motoci ba ya zamanto cewa motocin da za a rika amfani da su najeriya da afirka ya zamanto 'yan najeriya ne da su ake kirkiro motocin nan ana yin ba kawai a kirkiro su wani wuri a kawo mana ba matasa a taimako da goyon bayan da muke basu da kuma muke da niyan mu yi shine a wannan gasar da muka yi ta zanen motoci a yanzu haka muna da matasa a da yawa waɗanda suka turo zanen nasu na motoci daban-daban abin da muke son yi shine za mu zaɓi wanda suka fi kowa iyawa sai mu ba su dama irin wadda ni na samu sadda ina matashi kamar a taimaka musu a ba su ƙarfin gwiwa a taimaka musu su ma je waje su yi wannan karatun na, zanen motoci sannan nan in ma cikin ƙasa za mu ga yadda su wanda ba su samu zuwa wajen ba da su ma za a taimaka musu su haɓaka baiwar da allah ya basu haka ma wurin ci gaban matasa yanzu haka muna nan mun kusa ƙari gina automotive training centers sentoci na horar da yara guda bakwai a kowace geopolitical zone muna da ɗaya muna da zamfara bauchi lokoja oshogbo benin abakaliki a santoci ne wayanda dubban muna fatan dubban matasan najeriya za su je a horar da su yadda za su iya gyaran motoci hadda irin wayannan sababbin motoci masu na'urori da yawa a cikin